bashi san da mutane. Gudunmawar al'ummar masu tafiye-tafiye ko masu ƙaura, ya ku masu tafiye-tafiye maza da mata, kun san cewa ta hanyar tafiye-tafiye ko ƙaura a kan ƙa'ida. Kuna iya samun alharai masu yawa da ci gaban yankunanku da ƙasarku gaba ɗaya har ma da ƙasashen da kuke baƙi. Ta hanyar gudunmawar tattalin arziki da sayayyar da kuke yi a matsayinku na masu bukata ko kirkire-kirkire ko saka jari ta hanyar aikin da kuke yi da yada fusa'o'inku da a cikin balaguranku daban-daban haka kuma kuna ba da gudunmawa ta bunƙasar yankuna da ƙasashe al'ummar masu tafiye-tafiye abin alfahari ne babba a fannin bunƙasar yankunanku don haka dukiyarku ya kamata a ba ta tsaro da kulawa ta hanyar madafun tattalin arziki a cikin ƙasashenku na asali da ƙasashen da kuke baƙi wannan Saƙo ne daga Proje Remi mai aiki a kan masu tafiye-tafiye da ƙaura mai aminci da ƙungiyar Nexus mai zaman kanta ta asasa a nan ƙasar Nijar wanda aka aiwatar a nan babban birnin Yamai albarkacin tallafin hukumar ƙasa ta Italiya don haɗin gwiwa da ci gaba. tagar sauraron masu ƙaura ko tafiye-tafiye dai na ma'aikata maza da mata na nan ne a cibiyar ma'aikatan ƙwadago ta estn kusa da babbar kasuwar birnin yamai daga ranar litinin karfe biyu na rana zuwa karfe biyar na marece da kuma ranar talata zuwa alhamis karfe tara na safe zuwa ɗaya na rana da kuma karfe biyu na rana zuwa karfe biyar na maraice da kuma ranar juma'a karfe tara na safe zuwa sha biyu na rana ko kuma ku tuntuɓe su a kan lambobin wayarsu kamar haka tis'in da shidda arba'in da shidda sha shidda tis'in da shidda ko kuma tis'in da takwas talatin da shidda sittin da ɗaya tamanin da biyu sai kun zo. ba in tuna ɗan kwarai biɗa ta yi zani wari ba su ce amanar wari amma wagga ta ci irin wagga rashin sani ciwo na ya sa gara cin jirai.